وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تتفشف الله وبنجز تالكي mai komai mai cikakken iko da ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a shida ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 daidai da 16 ga watan julai shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ni jihar kaduna wannan kasar ta ta najeriya muna gudanar da tafsirin mako mako inda muka kwana a cikin suratul nazi'at aya ta 26 a jerin gwanon tafsiri wannan shine tafsiri na takwas za mu tashi yau da izinin Allah a aya ta 27 inda Allah madaukaki yake cewa a antum ashaddu khalqan am as-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم Allah maɗaukaki bayan ya gama jan kunne ga al'umma ta manzon Allah sallallahu Alaihi da ƙuraishawa da ya bayani a kan kisan annabi Musa Alaihi da fir'auna sai ya ce inna fi zalika la'ibaratan liman yakhsha a cikin kissan annabi Musa da Fir'auna da yanda Allah ya kaddara annabi Musa ya taso a gidan Fir'auna aka rene shi kuma shine dalilin halakan Fir'auna duk da kin da Fir'auna yaki cewa ba za a haifi annabi Musa ba aka haife shi kuma ya rene shi kuma dalilinsa Allah ya kaddara halakansa shine sai Allah ce to a irin wannan kissan akwai abun lura ga wanda ke da tsoron Allah ina ba ta an gane wato shi fir'auna ya ce ba za a haifi annabi Musa ba tunda bokayen zamaninsa sun gaya masa cewa akwai wani daga cikin banu isra'ila da za a haife shi kuma shi ne zai yi dalilin lalacewar mulkinsa ya fita daga hannunsa to jin haka fir'auna ya sa aka dinga kashe 'ya'ya maza dukkan da aka haifa namiji zai sa a kashe tun daga wannan lokacin amma da yake Allah yana so ya nuna masa idan ya yi nufin abu dole abin nan sai ya faru sa'annan kuma halakan nan da yake gudu sai da ya tabbata to shine Allah ce inna fi zalika a wannan tsarin da Allah yayi aka nemi annabi Musa alaihi salatu a gidan Fir'auna ya taso kuma abinda Allah yayi nufi ga annabi Musa sai da ya tabbata laibaratan ibratan akwai abun lura liman yakhsha ga wanda ke jin tsoron Allah to yanzu za a koma jawo hankulan Quraishawan Makka saboda wannan aya ko sura makkiya ce saboda su suna ganin cewa ƙarya ne in mutum ya mutu ba zai dawo ba to shine sai Allah ya mai da martani da wannan ayar yace a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha nan istifham a taqriri at taubihi al ne me dalili saboda su suna ganin ba za a ta da su ba ba lahira ƙarya ne in mutum ya mutu ya ci bulis ba zai dawo ba to shi ne sai Allah maɗaukaki ya ce a antum ai ayyuhan nas ayyuhal quraish ku mutane ku A shaddu halkan, ku kuka fi tsanani a wajen halitta alis sama ko ko sama shine fi girma ai halittar ɗan adam da sama wanne fi girma sama kamar yadda Allah ce la khalqu samawati wal ard akbaru min an nas halittar sama da ƙasa Allah madaukaki yake cewa akbaru min an nas halittar sama da kasa sun fi girma akan halittar ɗan adam kaga ɗan adam ai ɗan ƙarami ne ka duba ƙasa yadda aka shimfiɗa ta ka duba sama yadda aka halicce ta ba tare da tsiraku da suke rike ta ba ba tare da tubali da ke rike sa ba sannan kuma ba tare da fila da ke rike sama ba to shine Allah maɗaukaki yake tambayan su akan wannan a antum ashaddu khalqan shin ku kuka fi tsanani a wajen halitta amis sama ko kuwa sama shine ya fi tsanani a wajen halittawa banaha ita samar Allah ya gina ta shi sa ai Allah madaukaki yace awalaysal ladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahun, bala wa huwa al-khallaqul Allah Allah ya yace awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard wai ashe wanda ya halicci sammai da kasai ba shi bane bi qadirin shi yake da iko ala an yakhluqa mithlahu ya halicci kwatankwacin irin wannan sammai da kasan ba bala Allah ya tambaya kuma ya ba kansa amsa tabbas Allah shi yake da wannan iko wa huwa al-khallaqul alim shine mai halittawa mai yawan halittan ababai iri-iri kuma matsani a halittan da ya yi ba da jahilci ya yi ba saboda haka ba da ya gagaru ubangiji a wajen halitta saboda haka sama banaha Allah ya halicce ta da Allah ce kana taratkan fafataqnahuma da sama da ƙasa za a haɗe suke Allah ce fa fataqnahuma sai muka raba su shine hadin da yace iya tau'an aw karha qalata ataina ta'i'in qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha ذلك تقدير العزيز alim Allah madaukaki Ka duba irin salon da ya ba da amsa ga ƙuraishawa wanda suke inkarin tayarwa to Allah maɗaukaki da ya tashi magana sai ya nuna yanda ya halitti sammai a kwanaki biyu fi yaumai ne a auha fi kulli sama'in amraha kowace sama Allah ya yi wahayi da duk abin da ke cikinta na mala'iku da halittu duk Allah ya yi wa zayyana sama a duniya bi masabiha ya ce mun kawata saman duniya bi masabiha da fitulu su ne wa'annan taurarin wa hifza sa'annan kuma kariya ne daga shaidanu da suke satan maganan mala'iku da suke tattaunawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace rana Allah na wahayi kowace rana Allah na wahayi ga mala'ika Jibrilu mala'ika Jibrilu zai sanarwa sauran mala'iku su kuma sai su dinga tattaunawa tsakaninsu da juna wannan tattaunawa da suke yi a sararin samaniya shine aljanu suke hawa juna don su saci wannan maganan da mala'iku suke tattauna tsakanin da juna wannan ya gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan sai su je su gaya wa bokayen wani lokaci kafin su kai ga ji sai a jefe su da yula shine wala sama duniya sama'a dunya bi Waje waja'alnaha rujuman lishayatin wa'atanna lahum 'adhab sair wannan yular ana jifansa da ita shine wa hifzan min kulli shaytanin marid kariya ce daga dukkan wani shaitani kangararre sai a hana shi sauraron wannan tattaunawar da mala'iku ke yi kada ma ya ji magana guda ɗaya sai a jefe shi sai na na aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci fa bokayen nan sukan faɗi magana kuma abin ya faru sai manzo Allah ya ce mata wannan maganar da ta suke faɗi ya faru yana daga cikin maganar gaskiya da mala'iku suka tattauna aljani ɗaya daga ciki ya ji wannan maganar ya rike ta ya gaya wa bokansa to shi shine kenan yake faruwa kenan ba bokan fi ne sani ko an gane an kada ma ya hudar da kai kaga shine a Allah maɗaukaki yake cewa da ya sanya shi wa hibba sai ce zalika wannan tsarin taqdirul aziz al shi shine tsari na buwayayye masani ubangiji wanda ya buwayi komai ga garaba daure saboda haka haka ya tsara halittansa saboda haka sama ya gina ta ya ɗaukaka ta shi ne ya ce rafa'a samkaha ha Allah maɗaukaki ai ya ɗaga gininta rafa'a ai ya ɗaukaka samkaha ai ha. ya ɗaukaka ginin sama ha sai ya daidaita ta idan ka duba sama ko akwai rami ثم ارجع البصر قرتين هل ترى من فطور Allah ce ka duba sama ka ƙara dubawa karo na biyu ka gani za ka ga wani rani a can wanda ya kamata a ce an toshe? akwai shi? kaga babu wannan yana nuna maka iko nawa Allah suna Allah lalabi atkana kulle shai aikin Allah sana'ar Allah wanda ya fi kowa kyautata sana'a saboda ka Allah ne sana'anta sama ya gina ta kuma ya ɗaukaka ta to shi ne ce rafa'a samkaha fasawaha Allah shi ya ɗaukaka ginin sama sa'annan kuma ya daidaita ta sai Allah maɗaukaki ya ce wa fasha lailaha wa akhraja duhaha aghfasha Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da lailaha daranta ya sanya daranta duhu kenan wa akhraja duhaha sa'annan ya fitar da safiyarta kaga dare shiga yake yi ko safiya kuma me fitowa yake yi ina fata an gane shigowa daren yake a hankali a hankali har ka zo ka game duhu yulijul layl fi nahari wa yulijul nahar fi layl yana shigar da dare cikin yini haka kuma yana shigar da me yini cikin dare haka a shigar da shi a hankali yana tafiya yana tafiya shi shikenan sai dai kaga gari ya waye haka kuma daren cikin yini ko ina haske sai kaga yana tafiya a hankali a hankali canjin kaɗan sai kaga ko ina ya yi duhu wanda yana nuna maka iko na Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yadda a gari yake cewa akan fashe lailaha. ai azlamahu Abdullahi dan Abbas ya fassara shi kamar inda Imam Tabari ya nakalto sa a cikin tafsirin sa haka Imam Ibn Kathir ai afsha lailaha ai azlamahu ya sanya daren ya zama duhu haka kuma Mujahid bin Jabar da kuma Ikrama da Sa'id bin Jubair wanda kowa sanin tafsiri daga cikin tabi'ai Sa'id bin Jubair haka a shi ma ya faɗi da jama'a daga cikin dewa daga cikin malaman tafsiri suka ce wa akhraja buhaha ai anara naharaha ya haskaka yininta ko ina ya zama haske shine sai yace wal ƙasa? kaga doran kasa ba'da zalika bayan ginin sama da Allah subhanahu wata'ala yayi ha ina fata an gane ya shimfida ta wannan abin da ke fassara ta shine akhraja minha ma'aha wa mar'aha ya fitar daga duran ƙasa ma'aha tekun da ke ciki ruwa da teku wa mar'aha da kuma makiyaya inda ake cin abinci ciyawa da sauransu duka Allah ya fitar da shi kaga yana fassara maka takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu za ku kafircewa wanda ya halicci doran ƙasa a kwana biyu wa taj'aluna lahu andada kuma ku sanya masa kishiyoyi a wajen bauta zalika rabbul alamin wanda ya wannan aikin fa ubangijin talakai ne ina fata an gane shi yasa sai ce was a banainaha sama mun gina ta ne Yi aidin da ƙarfi. wa inna la musi'un kuma mu masu fadada ginin ta ne bal qabba farashnaha kasa kuwa mun shimfida ta ne Allah ce fa ni'mal mahidun ma dalla da irin wannan shimfida da Allah ne ina fata an gane kaga Allah subhanahu wataala yayi aiki kuma ya yabi mai aikinsa shi sa ce fa qadarna fa ni'mal qadirun mun tsara madalla da masu ikon tsarawa waye kenan Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur Allah huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha shine wanda ya sanya muku doran kasa zalulan ya sawwaka muku kuna tafiya akai ba ba takura kumshu fi manakibha ku bi a sassanta lungu sako sako wa kulu rizqi ku ci daga arzikin Allah da ya sanya shi shine wa qadara fiha aqwataha kenan fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin ya tsara hanyoyin ci na arziki a doran ƙasa shi ma a kwana biyu idan ka haɗa biyu da biyu sai zama nawa kwana hudu sai Allah ce wannan daidai ne ga masu tambayanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya halici goran kafa ya shimfiɗa ta kuma shimfiɗar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sai ya nuna an fara halittar sama sannan aka zo aka halicci ƙasa saboda ya ce wal arda ba'da zalika ai ba'da bina'is sama'i ƙasa kuwa bayan an gama gina sama ina fata an gane da haha ya shimfiɗa ta an ne kaga wannan yana nuna maka kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara doron ƙasa to shine wannan aya tana ƙara fassara maka wancan da ce akhraja minha ma'aha ya fitar da ruwan da ke ciki kogi da koramu a cikin kwana biyu da hanyar samun arziki duk wata sana'a da ka sani ana yi a doron ƙasa Allah ya samar da ita a doron ƙasa a cikin kwana biyu alladhi ja'ala lakum al-ardha mahjan wa salaka lakum fiha subulan la'allakum tahtadun Allah ce alladhi ja'ala lakum al-ardha mahjan shine wanda ya sanya muku doron ƙasa shimfiɗa wa salaka lakum fiha subulan Allah kuma ya fitan muku da sassa rassa hanyoyi la'allakum tahtadun saboda ku samu shiriya wani irin shiriya na ne na arziki na rayuwa da sauransu komai Allah ya zuba shi a cikin kwana biyu stantalite da ake samu precious stones dinnan duka Allah ya shimfiɗa su a kwanaki biyu Ke nan oceans din da aka samu guda shidan nan dukkansu da hanyoyi bishiyoyi mountains and sauran ababai duka Allah ya tattale su a duniya a kwana biyu sama kuma a kwana biyu ƙasa kuwa a kwana hudu an hada ya zama nawa ita ƙasar da baki ɗaya an shimfiɗa ta a kwana biyu teku duwatsu bishiyoyi da sauran ababai Allah ya shimfiɗa su a kwana biyu don an haɗa sai zama nawa kwanaki guda shida kuma ba wai ba zai iya yin sa a tattawan ido ba ne a'a saboda ya nuna maka tsari na rayuwa ina fata an gane cewa komai ana bin sa me daki daki ne to shine Allah madaukaki yace wal jibala farsaha duwatsu kuwa Allah ya kafa su ne kaman turaku a doron ƙasa su zama wato karfafawa ƙasan da aka shimfiɗa saboda ai ruwa ne aka shimfiɗa ƙasan yadda ka ga ana shimfiɗa taburma haka aka shimfiɗa wannan doron ƙasan shi sa a ranar tashin kiyama za a nannaɗe ta kuma za a ƙara sabon zubi na wata ƙasan kuma shine yau matubaddalul al'abu ghairar al'abu a samawat wa barazu lillahi alwahid alqahhar Allah ya ce ranan da za a shimfida za a nannade kasa ba wannan kasan da ni da kai muke kai ba za a kawo sabon kasa a nannade wannan kasa kuma za ta tsatsage duk abin sama za ta tsatsage duk abin da ke ciki zai sauko ana shi ta ce ainihin nas kina izin hadisin imamul bukhari ya ma'aikin Allah to mutane tunda an ce za a nan da ƙasa to ina mutane suke kaga tambaya ce ta kwanya ko tunda an ce za a za a to in aka nannaɗe to mu ina muke sai manzo Allah ce fawqal jisr ala matni jahannam za a daura mu akan wani gada kan saman wutar jahannam dukkan mu ni da kai dinnan dukkanan za a daura mu sai an gama nannaɗe wannan kasar sannan a shimfiɗa sabuwa sannan a sauke mu sannan a mana hisabi ina fata an gane to shi sa Allah maɗaukaki yake ba da labari sai ce ba da arsaha Ai qarraraha wa asbataha wa akadaha Allah ya tabbatar da ita ya bata kafuwa fi amakiniha wa huwa alhakimul hakimul alim wanda wannan aiki shine ubangiji mai hikima Masai ka duba ne kakkafa duwatsu shi sa da suke tambayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan duwatsun nan ka ce za a yi lahira ka ce kiyama za ta tsaya wa yas'alunaka 'anil jibal suna tambayan ka dangane da duwatsu yaya ya za su kasance a lahira ka ce akwai kiyama fa qul yansifuha rabbi nasfa a gaya musu ubangiji na zai narkar da su narkarwa fa yadharuha qa'an safsafa Allah zai mai da su wato nikakkiyar abu wanda za ka ga babu wani tudu babu wani kasa ke kasansa haka Allah subhanahu wata'ala zai narkar da shi kuma zai tabbatar da duwatsun nan za su koma wato a za su koma a haɗe ƙasar da za ka iya gano wannan da akwai dutse nan ko babu ba Allah zai narkaɗe shi kaga wannan shi ya yasa Allah ya yace mana waljibala arsaha duwatsu Allah ya kafa su to wannan aikin da Allah subhanahu wata'ala yayi a banza yayi sai Allah maɗaukaki ya fitar da hikima sai ce mata'allakum wa li an'amikum jin daɗi ne gare ku da dabbobinku ka gane a samka hako kasawaha an ɗaga sama jinin sannan kuma aka daidaita ta a ciki za ku samu mai ruwa oh ruwan nan kuma idan ya sauka sai albarka ya fitar da tsarkai a nan ne za ku samu shukar da za ku ci abincin da za ku ci dabbobinku kuma su ci ganyayyaki da sauran ababai su yi bulbul ko kuma ku yanka ku ji daɗi su ma dabbobin sun ji daɗi sun samu abinci sannan kuma gari ya yi zafi an shiga cikin kunci aka samu ruwa sai gari ya yi sanyi babu ruwa wata bar ta ɗauke ruwanta kun nemi ruwa babu bohol ya kafe sai Allah ya sako muku da me kyauta daga sama sai ku tara ya fi na bohol ya fi na wata bohol ya fi shi mai zaƙi da daɗi ina fata an gane kuma za ka ji shi da sanyi baya bukatar sai ka sa shi a firiji ko mata allaku wale ana Allah ce jin daɗi ne gare ku da kuma dabbobinku ashe kenan wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yi a gare mu yana so mu bautata masa ne shi ta ya mana wannan gamgatar ya mana irin wannan jin daɗi akan wato wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ɗan adam sai Allah maɗaukaki ya ce فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله مدعوكي sai ya fara ba da labarin ƙiyama. to jin ni'imar da ya mana to akwai abin da zai karya wannan ni'ima shine sai Allah ce fa iza ja'at qammatul kubra sai zo da zarfu zamanin duk lokacin da amatul kubra wato bala'i mafi girma wanda ke rusa komai idan ya zo menene ya sa aka kira ta haka ga wadanda abdullahi ɗan abbasin yake faɗi ya ce saboda tana rikita komai cin wani abu tana rikita shi kisa Allah kira ta amatul kubra tana rikita komai ta hargitsa abu wannan yana daga cikin sunayen kiyama ammatul kubra wato sunaye da yawa yana nuna girman abu da darajar abu to wannan yana daga cikin suna daga cikin sunayen da Allah ya sanya wa kiyama sai Allah madaukaki ya ce yau ta tazakkarul insanu ma sa'a ranan da ɗan adam zai wa'asu zai tuna duk abin da ya yi mai kyau ko mara kyau shi ne yau mai tazakarun insan ai ibn adam jami'a amalihi khairihi wa sharri ayyukanka alkhairinsa da sharrinsa a ranar za ka tuna tun wani aiki mutum ya yi na sabon Allah sai ya tuna shi ka game wanda yana nuna maka kudura ta Allah kenan an sa wa ɗan adam ne an sa wa ɗan adam memory kenan ko an sa wa ɗan adam memory a kwakwalwarsa wanda duk wani abin da ya yi mummuna ko kyakkyawa duka a ranar sai ya dawo a kwakwalwarsa wanda yana nuna maka kudura tawa Allah subhanahu wa ta'ala duk shekarun da kai a duniya wanda suka yi dubu da suka yi tamanin duk kowa sai Allah ya sanya masa abin da zai tuna duk abin da ya yi alkhairi ko shari shi ne Allah maɗaukaki yake cewa masu a ɗan adam zai tuna da abin da ya aiwatar a doron ƙasa shi Allah maɗaukaki yake cewa yau ma izin ya tazakkarul insanu wa anna lahu zikara a ranar da ɗan adam zai tuna ababen da ya marasa kyau wa anna lahu ai la tanfa'uhu zikra wannan tunawan ba za ta amfani da shi ba wannan ranar an fahimta saboda me rana ce ta sakamako ba rana ba ce ta aiki rana ce ta biyan sakamakon aikin da mutum yi nadamar ba ta amfanarwa nadama na amfani ne a duniya idan mutum ya abu mara kyau ya yi nadama da yi gaggawa ya tuba amma a ranan ba ta da amfani shi sa 'yan wuta ma da bala'i ya yi bala'i suka ce ga ubangiji ke tarafna bi zunubina fa hal ila ƙurujin min sabil ya Allah mun yadda mun yi laifi akwai mafita shine suka ce amatana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bi dhunubina ƙani ila khuruj min sabi ya Allah ka kashe mu kisa guda biyu kafin mu zo duniya matattu mu muka zo duniya ka ga mun yi rayuwa ɗaya bayan mutuwa ɗai ko sannan ka ƙara kashe mu ka ga mutuwa nawa kenan biyu wa a ahyaytana ne. kuma ka rayar da mu rayuwa guda biyu rayuwa ta duniya sannan kuma rayuwa ta ne ta barzakhu fa'atarafna bi zunubina suka ce ya Allah sun yadda da laifin da suka yi fa hal ila kurujin min sabil shin akwai mafita saboda rana ce ta sakamako shine sa Allah ce wa anna lahu wannan tunawan ba zai masa amfani ba saboda ba ranan nadama ba ne ranan sakamako ne nadama ka ba za ta yi amfani ba a duniya ne kadai in ka cinci mutum ka yi nadama ka ba shi haƙuri in ka zalunci mutum ka yi nadama ka nemi yafiya daga gare sa idan ka yi cuta ne ka tuba tsakaninka da Allah in haƙƙin nan adam ne ka maida masa da haƙƙi in kuwa haƙƙin Allah ne ka roƙi Allah ya maka kuma ka nisanci wannan aikin kuma an gane to amma a ranan wa anna lahu dhikra wannan tunawan ba zai masa amfani ba sai Allah ce wa burrisatil jahim liman yara zamu kado wutan jahannama ga wanda ke so ya ganta to wani zai ce ai ba na so in ganta ai ba zan ganta ba ƙarya ne Allah ce la tarawunnal jahim wallahi sai kun ganta thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin sa'annan wallahi sai kun ganta idanuwan nan balo balo sai kun ganta shine ne Allah ya ce yu'ta bi jahannam za a zo da wutan jahannama ma saba'una alfi malakin ma saba'una alfi zimamin wa ma a kulli zimamin saba'una alfi malakin ya ha wutan jahannama za a zo da ita tana linzami dubu saba'in so dubu saba'in 4.9 billion sannan tare da mala'iku 4.9 biliyan suna janta tana jansu shi ne Allah ce wa burri zatul jahimu lilgawin ko za a kaɗo wutan jahim ga halakakku za su ganta saboda za su shige shi ne sun manu na jillazi na taƙau wa nazaru zalimi na fi hajjisiyya wa'anda suka ji tsoron Allah za mu tsira da su daga wutan jahim da za a kaɗo kowa a nan cikin munin sai ya ganta amma masu tsoron Allah za mu tsiratar da su daga ita A zalimai kuwa za mu bar su a gurfana a cikinta Allah ka tsare Allah kuma ka kare shi ne Allah maɗaukaki yake cewa ah, wa zikir jahimu liman yara ai uzhirat lin nazirina fara'aha nasu ayanan mutane za su ganta alo-alo kowa sai ya ganta sai Allah ce fa amma man tsaha kaga wanda wuce gona da iri ai tamarrada wa ata yayi saurin kai ya kuma ne wuce gona da iri ba hayata alhayata ad-dunya ya fifita rayuwarsa ta duniya akan ta lahira duk abinda aka ce masa gado dokar Allah ce shi ba ruwansa shi duniya ya zo nema saboda haka in kana so ka yi magana Allah ka je masallaci ka yi shi nan ba magana Allah yake ba shi magana neman kuɗi yake ya bibita rayuwarsa ta duniya ya bin dokar Allah ya bi san ransa sai Allah madaukake ce fa innal jahima hiyal ma'awa to wutar jahim ita ce masirahu ita ce makomarsa Allah ka tsare ya ce wa amma man khafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa saboda kowa a cikinmu nan sai ya tsaya ga shi ga Allah ba wanda zai mai kafinta tsakaninsa da Allah sai Allah ya tambaye shi akan duk abin da a duniya ya ji tsoron wannan ranar da zai tsaya gaban Allah wani hannafsa ya hana ransa anil hawa kan abin da ran ke so wanda ya saba wa dokar Allah saboda mai innan nafsa la'ammaratun bisu rai na umurtan bawa da mumuna. illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa shine kadai ransa ba zai dinga saka masa mumunan aiki ba zo zaune ya ce ba je kai kaza Aje a mola a je a sha giya a je a nemi yan mata Aje a yi tata a giya a je me a sha wannan ko kuma ya ce me a gidan boka a a zalunci ne. a je a danne haƙƙin wane a a yi kaza duk rai zai dinga raya maka irin wannan ya ce ya hana wannan ran a kan abin da rai yake so wanda ya saba wa dokar Allah ne sakamakon haƙurin da ya yi shi ne sai Allah ce fa indal jannata na ga daman jawabu shart kenan ina daman jumla ce shartiyya fi'lu shart kenan jawabu shart fa innal aljannata. lallai aljanna hiya ma'awa. ita ce makomarsa ay munqalibuhu nace ce inna zai koma wa masiruhu wa marji'uhu shine zai koma alahira ilal ila aljannati zuwa ga aljanna Allah ka samu cikin ta sai ce yas'alunaka 'anis sa'ati su quraishawa suna tambayan ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ati akan ranan tashin kiyama ayyana mursaha ai yaushe za ta afku yaushe kiyaman nan za ta afku shine amsan da manzo Allah ya gaya wa mala'ika jibrilu lokacin da yazo da siffan ɗan adam yana tambayansa ko akhbirni anis sa'ati sai ce me mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il da me tambaya da wanda ake tambaya ba wanda ya wani sani da ni da kai ba wanda ya san lokacin shine yas'alunaka anis sa'ata anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha Ko me yasa anta min zikiraha kake yawan ambatanta ko me yasa kake yawan ambatanta ila rabbika muntahaha Allah ya ce zuwa ga ubangiji makuran sanin ranar da kiyama za ta tsaya Allah ne kada ya sani ba wanda ya sani ai laysa ilmuha ilayka ilimin tashin kiyama baya gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ila ahadin min al-khalq babu wani daga cikin halitta da ya san ranan tashin kiyama bal maraddaha wa marji'uha ila Allah azza wa jal makomanta tana zuwa ga Allah ne madaukaki sai sa Allah madaukaki yace saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله Allah maɗaukake ce sakulat fi samawati wal ard tashin kiyama sannan ranan yayi wa sammai da kasai nauyi a wanda ya santa la ta'tikum illa baghta wannan kiyama fa ba za ta zo muku sai rutub kawai sai dai ku ji ku kai tsaye baghta san kawai za ta zo muku unexpected ba zata za ta yi muku kawai ku ji ku cikin kiyama la ta'tikum illa baghta shine Allah ya ce yasalunaka suna tambayanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka annaka hafiyun anha ka ce kai kafi kowa sananta kul ka gaya musu innama ilmuha sanin ranar tashin kiyama iliminta inda Allah Allah kai ne ya santa shine yasalunaka an sa'ati ko ayyana mursaha ke yasaluka an-nasu an sa'a kul inna ma ilmuha inda Allah ka gaya musu ilimin ranar tashin kiyama yana wurin Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wa ya sanar da kai tashin kiyama fa tana nan gab da zuwa da haka Allah maɗaukaki yake cewa ila rabbika muntahaha makuran sanin ranar da kiyama za ta tsaya Allah kadai ya sani ina fata an gane shi sa sai Allah ce inna anta ka gaya musu kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta munziru kai ne gargadin man yakhshaha wanda ke jin tsoron abuwar ranar tashin kiyama kai ne gargadi ne gare sa duk wanda ke jin tsoron kiyama ya san zai tsaya gaba ga Allah sai ya amsa ababan da ya a duniya to kai kana tunatar da shi ne ya ji tsoro dan saurayi ne bai da abun aure daman Allah ya haramta masa neman budurwa sai ranar da ya samu abin da zai aure su ya tsaya har ranar da ka tsaya da wata yarinya ka ce i love you wujiga wujiga to zaka gane Allah ya fara wujijjiga ka a za zaka gane kuranka saboda haka ka tsaya ka yi magana da ita cewa i love you to zaka gane kuranka ka yi haramun kuma zaka ji love love da ka fada ciki saboda ai haramun ne Allah ya ce kan ma ka nemi budurwan saurayin da ka cika saurayi ko amma baka da kuɗin da za ka yi aure to Allah ce ka nemi haka ma ka nemi budurwa ka tsaya sai ranar da ka samu kuɗin da za ka yi aure sai ka nema shine Allah ce wali sa'ati fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wa'anda ba su da daman yin aure su kame kar su nemi budurwa sai ranar da Allah ya ba su alalarsa ya su kuɗin da za su nema sai su fara neman budurwar da za su aura amma a'a ai ina ɗan kamu shi kaga nan da shekara uku kaga sai mai aure ah, a bari sai shekara uku ya zo mana ka nema akwai wanda yana da kuɗin cash kuma ta mai yana so ya aure ta ko ba gaba ka zo ka mata zakin baki kan ta mata sa ta kwana. i love you i love you i love you ƙarya ne kuma duk ba auren ta zaka yi ba ina fata an gane to kai kana magargadi ne ga waɗanda ke jin tsoron irin wannan ranar shine sai Allah madaukaki yake cewa ka annahum yawma yarawnaha kai ka ce ranan da za su ranar tashin kiyama lamyan ba su zauna abarrukan ba ko ba su zauna a duniya ba illa ashiyatan audu haha? ko yammaci kaɗai su kai a duniya ko kuma kawai safiya kawai su kai a duniya wato duk rayuwar da mutum ya yi a duniya in kiyama ta tsaya zai ga kaman anya ba daga la'asar ba ne zuwa magariba kawai yayi a duniya ko kuwa a'a daga goma ne zuwa sha biyu shikenan kaga an shiga rana ko to daga safiya ne daga goma zuwa sha biyu yake gani kaga kenan bai wuce sha bai wuce awa biyu ba kawai a duniya duk shekarun da kuwa mutum yayi a duniya zai ga kaman kawai yan awanni yayi a duniya kawai saboda ranar da za su ga kiyama zai ga kamar ai duniyar ma da ya yi tsawon da ya yi a duniyar sa, kwata-kwata bai wuce awa biyu zuwa uku shine Allah maɗaukaki yake cewa audu haha ko kuma wayewan garinta shine tafiyarta ai ma baina tulu'i shamsi ila nisfin naha shine tsakanin ketowar rana zuwa rabin yini shine sha biyu ko daga bakwai zuwa sha biyu yana ganin kawai iya rayuwa da ya azu wannan shine maganar da ta da Tusi ya ce ya ce waqti duniya fi a'yunil ƙaun hina an hina ayanul al ya ce lokacin da mutum ya yi rayuwa a duniya kamar idan ya ga lahira sai ga kamar daga safiya ce zuwa wato rana wannan shine ƙarshen suratun nazi'at kaga wannan shi ɗaya surar tana karantar da mu kiyama ta fara da zare rai wanna zi'ati gharqa ko wanna shifati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa sai ne falmudabbirati amra yawma tarjifu rajifa kaga sai fara da kiyama kuma ya kare da me kiyama saboda yana so ya nuna maka ana ana so a da zuciyarka ka ji tsoron Allah ka sani cewa faranan nan fana nan zuwa kuma kana mutuwa shikenan kai kiyama ka ta tsaya yanzu shikenan kai naka kiyama ta tsaya saura ragowar wanda suke duniya duk wanda ya mutu to kiyamarsa ta tsaya ya rage ayyukan da yayi a duniya mata da mijinta uba da 'ya'yansa uwa da 'ya'yanta makwabci da makwabci wa da kaninsa Ƙani da wansa ɗan uwa da ɗan uwa kowa sai an zaunar da shi gaban Allah ya amsa tambayoyi na rayuwar da ya tsakaninsa da ɗan uwansa a duniya Allah ka ba mu ikonci wannan jarabawa wannan shi ne ƙarshen wannan sura Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba insha Allah subhanahu ta'ala za mu tsaye da karatun sai bayan Allah in Allah ya ta da ina gani ana goma kenan ko kwana sati ɗaya sai mu ɗaura daga nan insha Allah subhanahu wa ta'ala amma gobe a za a yi karatu wanda suke karatu amma ni na wade wanda muke yi tafsirin nan sai bayan sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk